أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس أكو قوة ربيع الثاني hijirar النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekaru 1442 daga makka zuwa madina wanda hakan ya daidai da sha tara ga watan nuwamba shekara ta 2020 miladiya ci gaba da karatunmu na wannan littafi na zammun duniya idan ba manta ba mun tike karshen shafi na goma sha takwas Da yau za mu tashi a farkon shafi na goma sha tara tare da sabon fasali da malam ya masa babi da ma yuttaqa min fitnatil mal wato abinda za a kiyaye dangane da fitina irin ta dukiya wato dukiya da kuke ganta tana da fitina da takan sa dan adam ya yi ta har ma akan ce ba a gane hakikalin mutum sai ya samu dukiya za ku ga mutum rimi-rimi yana da sauƙin kai amma da zaren ya samu wadata ko ya samu wani mukami to yanzu nan tuhu kwallo ɗin shi zai bayyana shin wannan haƙurin dama akwai shi koko kawai ƙarya ce tsabar talauci ne duk za a iya gane ganewa idan dama da gaske halinsa ne to zai ƙara zama mai tawalu'u da ƙanƙan da kai to ba kowane dukiya ne ake so ba nakan ce mutane suna son su yi kuɗi wanda kuma a ƙa'ida kamata ya yi mutane su roƙi arziki ba kuɗi ba domin kuɗi sukan sa mutum ya kashe matarsa ko ya kashe mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko ɗanshi ya tsayar don ya samu kuɗin amma ita ko arziki za ka bita ne ta hanyar halal kuma sai ka kashe ta ta hanyar da ta dace kuma za ka zama kana da arziki ko baka da tarin kuɗi ina fata muna fahimta kana da jama'a wanda wani abun ka zai taso baka da yadda zaka yi to sai kiga albarkacin jama'an nan kuma sai Allah ya kawo mafita a cikin al'amuran bukatar ta biyu wannan arziki ne amma kudi wani ya samu kudin ma sai ya haukace ko kuma ya samu kudin bai haukace ba amma idan suka kare sai ya haukace ko ya kafirce ma Allah to Allah madaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu malam yace innal mala min ni'amillahi azza wa jalla dukiya tana daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki fayanbagi an ya'khudhahu almuslimu bihaqqihi ya dace ga musulmi ya karbi ko ya tara dukiyar nan da haƙƙinta haƙƙin ne ta hanyar halal ba ta hanyar kwace ba ba ta hanyar fashi ba ba ta hanyar kudin fansa ba ba ta hanyar sata ko wani abu mai kama da haka ba ko ƙara sifili duk ba shi bane hanyar da zai sa mutum ya samu kuɗi da haƙƙinsa haƙƙin shi ne guminki ne aiki kika yi kasuwanci kika yi riba kika samu duk wannan ya halatta wa ya a hufi haƙƙihi sannan idan kika samu kuɗin kuma sai ki sa kuɗin inda ya dace kin gina gida ne ya halatta kin gina makaranta ne ya halatta kin ci naman kaza ne da kuɗin ki ya halatta misali halali ne ki ne domin sukan ce mana daga cikin kurakuran da mutane ke yi mutum yana aiki amma ba a ganin alamun aikin a jikinsa sai dai ke ta tara kuɗi ke ta tara su tana ta kashewa ko kuma tana tarawa tana wasu abubuwa na duniya ita kuma tana ta bushewa ba ta ci a jikinta kayan da take sawa da duk sun mata yawa yanzu saboda ta rame to sai suke cewa idan dubu biyar ake baki ki dauki naira dubu biyu da dari biyar idan an biya ki kuɗin nan rabi kenan ko ki siyo kuturo kan hanya da five alive ki je ɗaki ki kulla ɗakin ki sannan kar ki zauna a kujera ki zauna a ƙasa ki baje kafafunki sannan ki ci ki sha ki yi hani an mari'a haƙƙin ki ne kuɗin ki ne halak ki ne malak ɗin ki amma idan amfanin kuɗin da ba a ci wannan ba laifi ba ne a kin taimaki marayu ne duk wannan yana cikin ki sanya kudin a haƙƙinsa inda ya dace ya ce fa'innahu lan ta zula ƙadamun abdu yau malkiyama domin faki ki sani ƙafafu ko dugadigai na ɗan adam ba za su bushe ba a ranar tashin alƙiyama su bushe su tafi aljanna ko su tafi wuta ma kanta dole ne hatta yus'ala an malihi sai an tambaye ki akan dukiyar da kika samu min aina ka sabahu daga ina kika samu wannan dukiya ya aka kika same ta wa fi ma anfaqahu za a tambaye ki ya aka kika kashe dukiyar ma bayan kin same ta walamma kana lil mali fitnatun azima Malam yake cewa saboda abin da ke tattare da dukiya na fitina mai girma akwai fituna cikin dukiya kun ga yadda ake fada saboda daban gado kun ga yadda ake fada saboda mai saboda dukiya da dangi zumunci ya lalace ya ɓalɓalce kawai saboda abin duniya ya ce to saboda irin wannan fitina ya ce faƙad na min hadhihi fitinan Allahu azza wa jalla wa rasul sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah mai girma da ɗaukaka da annabin rahama suka tsoratar da mu akan fitina irin ta dukiya suka ja kunnen mu ai ba a jan kunnen mutum a yi masa fada akan wani abu sai an san abin nan akwai matsala iyaye za su yi sama yaya faɗa abin da ya kamaci yaro shine ya ji abin da ake faɗa masa abin da iyayen nan suka hanga shi bai hango shi ba wannan abin da ake tsoratar da ni a shi lalle abin ne da ya kamata in bari kawai ko da ma ban san menene abin ba domin in ma dai wanda zai mun faɗan nan ko dai mahaifi ne ko mahaifiya ko kuma kila dattijo ne a unguwa wanda yake matsayin iyayena ko ya ma girme ni ina fata ana fahimta ko kuma a gwamnati ce waɗannan ba ba ne waɗanda dukkaninsu suna da ta cewa akan al'amuran rayuwar mutane ce ku yi kaza ko ku bar kaza akwai dalilin da yasa kuma so da dama wani abun ko ka gano hikimar ko baka gano ba a matsayin waɗannan da suke gaba da kai to lallai bin abin shine maslaha a gare ka to Allah madaukakin sarki shi ke sama da kowa annabin rahama shi ke sama da kowa an gane ko dukkan sun ja kunnen mu sun tsoratar da mu akan fitinar dukiya faƙara rabbuna azza wajen jalla Allah mai girma da ɗaukaka ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna lallai dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne a gare ku fitina ne dukiyar sai ta hana ka ka bauta ma Allah yadda ya kamata mutum lokacin sallah yayi ya itashi ya je yi sallah yana ne yana ta ciniki saboda yana ganin idan ya bar wurin kwastama zai zo baya nan abinda za a siya kuma ya yi asara kenan ko kuma yana sallan yana ta sauri yana ƙotar kuciya yana so ya maje ya gama ya koma ko kuma ma gaba ɗaya ya ƙi zuwa masallacin sai ya shimfiɗa duma ko buhunsa ko kwalinsa ya yi sallah a gaban shagonsa yana kallon kayansa wai saboda kar a fashe masa kada a sace masa wannan ba daidai ba ne Allah shi ne mai kiyaye dukiya kuma abin da kake nema a wurin kasuwancin nan naka yana nan a wurin Allah shi sa Allah ya ka je wurinsa sai tsare maka shakka Sa'id Musfir sun yi wani wato symposium a dubai mana sun yi wani taro na ba sai da zan kira shi da wasu ba irin irin kamar samina ne a ba samina ba symposium wannan a tambayi wannan malami sai kaza an dai tattauna su almin aka kira shi da shi da Dr. Abdullahi ibn Aid al-Qarni da shi Sa'id bin Musfir a Dubai sai aka tambaye shi ya ba da labarin jaka wata jaka ce take da labari ko yake da labarinta da ta faru da shi sai yake cewa ya taso zai tafi ziyara ne Ziyara nan da za su na 'yan uwa da dangi a wani gari sai ya sa aka kwaso kayansa da za su tafi har da iyalinsa har ya tafi sai ya tuna da cewa ko wata jaka da aka bashi wani mai kudi ya bashi riyal dubu ɗari da ashirin akan arabarwa da mabukata a inda za shi sai sa aka ɗauko jakan da aka ɗauko jakan bai taho ba yana cikin gida irin ya fito aka saka ta a gaban dashboard aka bata suna zuwa wurin garin irin sauri-sauri dab da za a yi sallah na magariba sun isa su mata suna ƙoƙarin su fita shi kuma tunanin su bari je sallah ashe an bar jakan a gurin ba a ɗauka ba ga kuɗi tun fi a wancan lokacin nawa ne yawan zuriyar dubu ɗari da ashirin miliyan nawa kun san shi kuma mugu shaidan yana zuwa wurin liman ya gan shi ah masha Allah akramaka Allah bari ya zo ya kawo mana ziyara A akramaka za ka dan ce mana kalma bayan an gama sallah ka dan yi mana nasiha ko ta minti ne irin yadda ake malamai dai an gama kon malaman da an san shi ya kawo ziyara ba Allah ya ce ba komai duk ba bai tuna da zaka ba ya ce da aka zo kallon za a tada kawai sai limamin ya ce akramaka Allah bismillah ya ce a ah, ya ce bismillah yadda zai kai Talla ta yadda gargaran ka yi sallama ba sai an yi wahalan ka ko ba kawai za ka ci gaba da yan nasihar ka ne ya ce ina cewa Allahu akbar sai shaɗan ya ce jakan kudin nan kawai sai ta faɗo wallahi kabbara na farko yana yin kabbara harama kawai sai jakan kudin ta faɗo mai a shi nan haka yake dama sai za ki wani aikin alkhairi kawai sai tuno miki da kaza ki tana kuɗin adashi da kudin da kayan anko da duk wani abu ne na duniya ba kya tunawa sai kina sallah ko ba kai wani ya za a yi kaza ya za a yi kaza duk wannan jarholiyar duniya sai a sallah ake tuna saboda haka haifar gaban shi ya fadi yace yana karatun sallah ne fatiha nan wallahi bai ma san me yake karanta ba wallahi yana tunanin wannan kudi ya kukur a yi sallah yana gama sallah ya tashi ne fita aka ce akar makalla na ce a ba na siya ba na siya <laughs> ya matsa yana so ya fita da ce to ku zakata ya ciro da aya da hadisi da ke magana akan haramci da illar idan ana wa'azi wani ya tashi ya fita kowa ya zauna saboda me ya ce wallahi a raina na yi faɗi wannan ne saboda kada wani ya riga na fita daga masallaci ya je ya kyauta ya ce duk wanda ake wa'azi ya tashi ya fita abokin shaidan ya ce akwai ma'aikaci irin amma ɗin na 'yan bangala bangaladesh ya tashi gaba zai bude ce zona na suka fita abokin shi nan yana ya ce nasihan nan na yi da ko minti ɗaya biyu bata cika ba na ce kuma ban ce kowa ya gaita da ni ba dukkan ku nan ku yan gida ne za mu gaita wani lokaci da wahala ya tsallake su kawai sai ya fice ya ce ina zuwa ke ga jakan kofa a mota a buɗe kuma ga jakar tana na inda ke Allah ya tsare ta Kamar <laughs> ku kalli yadda abin yake wannan ita ce ɗabi'a ta kuɗi an fahimta wallahi da kansa yake faɗin wannan saboda haka kun ga wannan fitina ne ta zama fitina ko wata zama fitina ba to haka abu yake ko ba wanda ya tsira ba wanda ya tsira ba malami ba ɗalibi ba mace ba namiji ba babba ba ƙarami sannan wa auladukum su kansu 'ya'yan su ma mutum kina talla mace ɗanki ya fara kuka ba wani kuka bane kuma da ya kai ya kawo amma hankalinki na kan shi ya zama fitina kina so ki aikin alheri amma sai ki tuna da yayanki me zan biya kudin sulbi yaro na yana son takalmi yata za ta shiga makaranta kaza dina zan yi kaza ki ta tunawa daga nan sai ki fata sun zama fitina ko ba zama fitina ba sun zama fitina malam ya ce wa yura'i taqdimil amwali al aulad ana kulawa ku kalli wato gabatar da dukiya ko wa yura'a taqdimil amwali al aulad ku kula da cewa fa a cikin ayar an gabatar da dukiya akan yaya da Allah ya tashi ce inna ma amwalukum bi ce inna ma auladukum wa amwalukum bi ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna da su ya fara yace saboda me aka yi wannan yace li'izami fitnatil amwal saboda girman fitinar dukiya domin dukiya tana da fitina sosai malam ya ce walil fasadil azim al mutarattabi ala fitnatil mal da kuma fitina ko banna mai girma wacce ke take tattare da fitina ta dukiya mimman ihquqillahi azza wa jalla anhu yadda dukiyar take hana haƙoƙin Allah a sakamakonta ko fihi wa man ihquqil ibadi dukiyar tana hana haƙoƙin bayi ma domin mutum na da dukiya sai ya zama daga cikin haƙƙin bayi makotanka ka gaishe su kai musu sallama don kana da dukiya sai ka wuciyarka a motar ka tintin ba wanda zai gani ka kulle tana kana cikin mota mai numfashi ba kai musu sallama ba ka gaishe su ba ka san halin da suke ciki ba ka kulle gidanka kawai ka makala kare ka ce wai beware of dog saboda kar a dame ka duk da ya janyo wannan kuɗi fitina ce ta dukiya an gane ko malai ce wa fitabihi bi ghairi turuq shar'iyya da ma tara kuɗin ta hanyoyin da ba na shari'a ba ga sanan wato hanyoyi na banna sun yi yawa ya ci halal ya ci haramun ko ta ina tara dukiya ake gawai ya za a yi mutum ya kudi? annabi sallama yana cewa duk mutumin da bai damu ba ta ina zai tara dukiyarsa to shi ko Allah ba zai damu ba ta kowace kofa zai shigar da shi wuta a ranar gobe kiyama man lam yubali min aina kasaba almal lam yubali Allah min ayyi babin adkhalahu an-nar duk wanda bai damu ba ya kamata ki san ta ina kudin ki ke zuwa ta ina kike ailin din kudin ki mijin ki ta ina yake samun kudin sa ba wai kawai kina zaune kawai ya ka miki ba kice ta ina ruwan ki kuma ya aka yi da shi ya sani ba dai dole ya kamun ba ta yi fashi yake yi ki sani ba ta yi yana wasu abubuwa ne wanda sun kauce wa shari'a hakkin ki ne ki san sana'ar mijinki domin daga cikin kurakuran mata da yawa wasu ba su ma san sana'ar mazajen su kuskure ne kuma wannan Allah ya shiryar da mu malam ya ce wa laital mar'u ya alamu al-mala la yughni anhu min Allah shay'a da ma dai dan adam ya gane cewa dukiyarsa ba za ta amfanar da shi komai ba a wurin Allah Kala ta'ala Allah madauki sarki na cewa ma yughni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta amfanar da shi ba lokacin da ya auka cikin wuta a ce wai yana da kuɗi in ya riga ya auka gashi an kama shi guilty zurban shi za a kona shi a wuta wala duk yawan dukiyarsa ba za ta masa amfani ba ai idza mata ma'ana idan ya mutu wa ma'a hadhihi ko wa ma'a hadha duk da wannan fal insanu shadidul hubbi lil mal za ku ga dan adam yana tsananin kaunar dukiya kama qala ta'ala kamar yadda Allah mai girma da daukaka yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam dangane da san alheri lafazin khair anan a wannan ayar shine dukiya kudi kudi ne alheri ina fata an fahimci wato wai dan adam yana tsananin san dukiya ya tara kudi haka ne ko ba ga wani to banda ku ba so ba na so ya tara kuɗi malai ce bal harisun ala jam'ihi kai yana ma kokari kwaɗai yake ya tara su waja'alahu uddatud dahar yana son ya dukiyar ma ta zama ita ce tattalarsa ta shekara gaba ɗaya kullum rayuwar ya zama kuɗi kawai ke tarawa ba sa ishan shi lokacin da kuɗinsa ke karuwa lokacin sa ke karuwa kama ƙala rabbuna azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa wato jama'a malan wa addada wanda ya tara dukiya ya tattale ta ya taskace ta yana ta ajiye kuɗi a cikin sef ɗinsa ga kuɗi na haskin yirma a zo a ɗauko kuɗi a baka amma wallahi tallahi idan ka kalla kuɗin nan sai ku ga sun yirma kila sun kai shekara goma ko ashirin da ajiyewa wallahi sun yirma akwai kuɗin da wallahi ruman da suka yi masu burbushiya kawai suke saboda ajiya ba kuma wai ajiya ne na kan a sun yi yawa ne ma ta yadda ana ta kashe kuɗin ba ma kai kan wadancan ba kuma zuni can gaba gaba akwai inda za ki shiga tun daga kafan nan har zuwa sama kuɗi ne kawai ga na a zallan kuɗi yadda ake jera buhun siminti ba ka za ki ga an jera kuɗi kawai kuma na mutum ne kuma kashe ta yake ta yi kun gani Allah shirye da mu malam ya ce, wa huwa ma'a hadar jamu harisun alai. shi fa adam duk da wannan tarin da ya yana dajiya ma wajen zai san kudin har yanzu shahihun bihi yana ƙara rowan kudin ne yana da kudin amma inda za zo mai da wata matsala ta taso na taimakon al'umma na naira dubu ɗaya sai ya kasa yi innal insana khuliqa halu'a shi dan adam an halice shi makwadaici halu'a shine mai kwadai wa huwa alladhi yajza'u wa yafza'u min ash-shar shine wanda yake furgicewa yana damuwa idan sharri ya same shi da zarar yayi asara wallahi kaza kaza ya akai kaza ya dinga dogon baki kenan amma wala yasbiru ala al-masai baya hakuri akan musiba ta fada masa bai yadda ya asaran ko naira ɗaya ba tare da yana da miliyoyi an gane ko alharisu shahihi alal mal wanda yake dajewa. wanda yake kwadayin dukiya wala ba asa bi hubbil mal bala ce ba laifi a su dukiya wa khasatan anna Allah azza wa jalla qad zayyana lana musamman ma Allah ya kawata mana dukiya shi kudi fa ko ba za ka je kana so ka ji da kudi a cikin ka ko ba haka bane wani lokaci zaka tashi baka da kosisi sai ka ji an ce wani ya zo ku hadu ko kaza da Allah malam wannan kuɗin ka kaima ma wani in kun haɗu ba kudin ka bane fa kudin ka ne amma da dan jin sa haka da dan dumu dumu su a kusa da kai sai ka dan rika jin da kana dan cikin wani dan kwanciyar hankali haka ba haka wani sai saboda Allah ya kawata wa mutane kan kudin ne Allah ya faɗa cikin Qur'ani duk abin da Allah ya kawata a mutane kan su haka su shiga ga da dadi zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa maza duk inda suke ba za su iya rayuwa ba sai da mata mata ba su rayuwa sai da maza to idan mace tana gilmawa a anguwa ko hijabi na gilmawa da ɗan kwali ba matarka ba ba komai ba ba ƴarka ba ka kawai a matsayinka na namiji ba wai ka kura mata ido bane ba a'a ka fito kawai sai ka ci karo mace ta wuce haka ta tafi harkar ta wannan abin da ke faruwa yana sa rai ya samu natsuwa akwai wani dan adam a kusa da shi abokin rayuwarsa mace da Allah ya halicce ta abokin rayuwar namiji haka ita ma mace tana ganin girmawan namiji tana samun natsuwa ba mijinta bane fa ba wai so na sha'awa take ba ba ta samu amana to haka ɗabi'ar take Allah haka ya halicce mu kuma haka dole za tafi rayuwa an fahimta da Allah tabaraka wa ta'ala sai yace me yace wal banina da yaya ko ba kuma in kana ganin yara kanana hankalinka na kwanciya da yara sai ce wal qanatir al muqantara kun ji magana kudi da kudi mai yawan gace kowa na son kudi an kawata mana su su kudi ko ba naka bane sai kaji akwai kaga akwai dadin kallon su haka ne ko ba haka bane malam ya ci gaba da cewa walakin bi sharti an yura'a fi hadha al mali huquqillahi azza wa jalla amma da sharadi in za mu tara kudin nan fa mu kula da haƙoƙin Allah mai girma da daukaka wal ya'lam al mar'u anna al mala hadha laysa mulkan lahu kuma dan adam ya san fa dukiyar nan ba ta sa bace ba mulkin sa bane ke da kudin ki hannun ki ko ki ba na sa bane wa inna ma huwa mustakhlifun fihi Allah ya kilifantar da ke ne mana ya sa ki kin gaji kudin ne ba na ki bane kun ga wannan kudin da kuke ganin yana yawo a cewa wani kudi wani kaza dukiyar al'ummar da ta shuɗe ne kafin mu muka gada wani ne kawai suka gada suka bambana mana su ma sun gada ne a wurin wasu haka haka haka Allah ya maye mu ne ya zama mu ne masu gadan dukiyar hakan za mu tafi mu bar dukiyar mu wasu za su gada Allah barkin sarki ya ce zuyyina lillahi hubbu shahawati minan nisa'i an kawata wa mutane son sha'awa na mata farko kenan ma'ana ana sha'awar wa'annan abubuwan rai tana sha'awar su mata walbani da yaya ko ba aka bane wal qanatir al muqantara da dukiya mai yawan gaske ita ce qanatir dukiya ma dudu min al zahabi kama daga zinari wal fidda da azurfa wal khayl al da dawakai wanda aka horar da su tera su a ce da dawaki ko wal an'ami da dabbobi raƙuma shanu raguna da ne da akuyoyi waɗannan dabbobi na ni'ima wal da noma kowa na so ga mutum yana noma yana da abincin da zai ci ko Allah ce wa'innan gaba ɗayan su zalika mata'ul hayatid duniya rayuwar duniya ce gabaci ɗayan su malam ce wa inda ma sami Umar ibn Khattab hadhihi al-ayat al-karima yayin da Umar ya ji wannan aya mai girma qala sai ce Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana ya Allah ba ma iya yin farin ciki ba ma iya yin wato annishuwa sai da abin da ka kawata mana an fahimta Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqihi ya Allah to ina roƙonka ka azurta ni ciyar da wa'annan dukiyoyi akan haƙƙinsa idan ka ba mu wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito bala yace fal malu fitnatun dukiya fitina ce wa fitnatun azima fitina ce mai girma wal ma'sumun man asamahu Allah ma'sumi wanda bai laifi shine wanda Allah ya tare shi ya hana shi laifin wa qalilun mahum kuma kaɗan ne daga cikin mawarata ba sa laifi da dukiyar da Allah ya ba su bal kathirun minan nasi kal khadimi lil mal wallahi da yawa daga cikin mutane ma suna ma dukiyar bauta ne bauta suke wa dukiya an gane wannan ko yace bal ka abdi kai ya ma koma ya zama bawon dukiyar ne daga ina zaka neman kuɗi ina kake neman kuɗi komai kuɗi kawai ina fata an fahimta malam yace lidhalika ja'a dhammu min annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ne ma zargi yazo daga annabin rahama aminci Allah su tabbata a gare shi bi qaulihi inda yake cewa ta isa abdul dinar tir ko ya taɓe wanda yake bauta wa dukiya wa dirham da wanda yake bawan dirhami ne daga ina zaka kuɗi ina zaka kuɗi ko mai kuɗi wal qatifa da wanda yake ainihin wato tara abinci wal khamisa qatifa duk da wasu suna magana akan cewa gini ne ko tufafin da mutum zai sa amma tufafin shine khamisa wato shi ya za a yi sa tufafi mai kyau wanda ya fi na kowa kawai ita burinta kawai ta sa kaya mai tsada bautan da take yi ma jikinta kenan wajen tufafi da sa kaya da takalma ta burge kowa ta fi kowa sannan in utsiya radiya idan Allah ya bata ta samu sai ta yadda yayi eh, komai yayi daidai fa tunda ta samu amma fa idan bata samu ba wa in lam yu'ti sar lam yadda in ba bata ba ta dinga fushi kenan wallahi ba ya adalci ba wallahi kaza kaza kaza kaza to duk wanda ya zama wannan shine siffar sa Allah ya tsare mu ya to tababbe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a daidai ne ya kamata mu dakata sai Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi akan fa fil hadisi ma yadullu ala ingimasi abdul dinari fi mahabbati dunya wa shahawatiha ma'ana shi wannan hadisin ne za a yi sharhin sa a darasin mu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala sai risala shafi na biyu malam ya ce bismillahir rahmanir rahim muqaddima wato gabatarwa malam ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh muna gode masa muna neman agajinsa kuma muna neman gafararsa wa natubu ilaihi muna tuba zuwa gare shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu wa min sayyiati a'malina daga sharrin munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar da shi babu mai fadar ba wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil wanda ya bata kuwa fala hadiya lahu babu wanda zai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kuma na shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi aminci da salati su tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako wa sallama tasliman kathira kuma aminci da salati masu yawa su tabbata ga manzon Allah amma ba'du malam yace bayan haka fa inna ad-dima'a allati tusibu al lallai jini ko jina ne da ke samun mace wa hiya al na farkon jinin shine haila wal istihada da jini na nifna ainihin ciwo wal nifas da jini na nifasi shine na haihuwa yace waɗannan jina ne min al-umuri al-muhimmati allati tad'u al-hajati ila bayaniha suna daga cikin al'amura muhimmai wanda ake bukatan ai su wa ma'arifati ahkamiha kuma a san hukunce hukuncen su wa tamyizul khata'i min as-sawabi kuma a bambance daidai da kuskure an gane ko a cikin bayanan min aqwali ahli ilmi daga cikin maganganun da malamai suka yi akan jini a bambance wanne ne daidai wanne ne kuskure a cikin maganganun malam ya ce wa an yakuna al-i'timadu fi ma yarjahu min zalika aw yad'ufu ala dawi ma ja'a fil kitabi was sunnah kuma ya zamanto dogaro Abin da za a dogara da shi wajen rinjayarwa a cikin maganganun malamai shine wato abin da ake komawa da shi cikin bangaren alkur'ani ko sunna ma'ana abin da ke da nasti ko yake da madogara cikin alkur'ani ko a sunna ya zama shine abin dogaro na farko malam yake cewa li annahuma domin su alkur'ani da sunnan da aka ce su ne za a kafa hujja da su a dogara a rinjayar da daidai akan abin da ba daidai ba yace saboda qur'ani da sunna a masdarani su sune asalin tushe an gane ko allazani tubna alaihima ahkamullahi ta'ala akan su ake gina hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki allaci ta'abbada biha ibadahu wa kallafahum biha wato wanda Allah ya bautar da bayansa da su ya kuma daura su Ya yace dole su aikata wannan da su ake gina na biyu ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة saboda dogaro kuma akan alkur'ani da sunna akwai natsuwa a ciki ta abin da zaki aikata akwai nasu cikin qur'ani akwai nasu cikin hadisi zaki jikin da cikin samu natsuwa yace akwai natsuwa na qalbu na wato zuciya wai shirahu akwai kwanciyar hankali wa tibin nafsi da kai kuma daɗin rai wa bara'atu dhimma sannan kuma duk zargi ya sauka akan ki dan kin yi abin da qur'ani ne ya faɗa ko sunna ce ta zo da shi baki da wani damuwa kai an fahimta yanzu dan Allah idan kika ɗauko naman kaza zaki ci kina jin cewa kin aikata laifi eh amma mai shan ba in zai sha ki yake ji zai ji kamar kila boye ma zai sha saboda ba daidai bane amma naman kaza fa akwai qur'ani nafsi wa halalla wa halalakum at-tayyibat ko Allah ya haranta muku da da al'amura ku ci amma qaba'is fa taba na ciki giya na ciki haka da sauran abubuwan da suke na haramun an fahimta saura ka duk abin da yake halaliya ne a lokacin da kika tashi zaki shiga turakan mijinki kina jin tsoro ko kina shakka mijinki ne halal ɗinki ne amma lokacin da kwarto ya zo fa ya ake yi a tsoranci ake yi ko da leke-leke kada a gane kada a hango kada kaza da kaza su waɗannan su ne za su gane bambancin halal da me da haramun sauraka amma lokacin da mutum ke aiki da nassi na qur'ani ko sunna hankalinsa a kwance ki baya wani haufi an fahimta abu na uku shine wali annama adahuma kuma lalle ababen da ba qur'ani da hadisi ba fa inna ma yuhtajju lahu ana kafa musu hujja ne ina fata an fahimta sai an kawo musu dalilin da zai karfafe su wala yuhtajju bihi ba da abun ake kafa hujja ba an fahimta idan na zo na ce muku na yi ƙiyasi ko kuma ce in na ce muku wato bommi haramun ne ko burkutu babu inda zan kawo wani nacci da yawan nan magana sai na kafa magana ta na cewa bommi ko burkutu haramun ne da ɗaya daga cikin waɗancan maganganun na ƙur'ani ko na sunna amma daga sanda na zo na kawo aya akan wani abu baya bukatar wani dalili kuma da qur'ani na kawo in na kawo suna baya bukatar wani dalili ina fata kuna fahimta amma in na zo na ce da kiyasi ne to ina buƙatan dalili kamar yadda na faɗa bommi ko burkutu kun ga kiyasi ne amma da zan ce giya kai tsaye sai ce akwai aya ko ba haka bane amma shi burkutun kiyasin sa ne akan giya wanda kuma hujjar da na kawo shi ne waccan ayar da ta magana akan giyan ina fata kuna fahimta ko in ce a'a mustahabi ne ina bukatun dalili ko in ce a'a ijma'i ne na malamai shi ma ina bukatun dalili in kafa mu abun hujja sabanin qur'ani da sunna da su ba sa bukatun wannan a karan kansu hujjoji shine masdaran al-asasiyan sune asali da ake komawa zuwa gare su wajen gina hukunce-hukunce na shari'a ana fahimta malam ya ci gaba da cewa in na hujjata illa fi kalamillah domin lalle babu hujja sai a cikin maganar Allah wa kalamu rasulullahi sallama kuma a cikin maganar manzo Allah sallam wa kadhalika kalamu ahli ilmi haka maganar malamai min as-sahaba daga cikin sahabbai ala al-qawl ar-rajih a bisa mafi inganci cewa maganar sahabbai ita ma hujja ce an fahimta yace bi sharti Allah ya kunu fil kitabi was sunnati ma yukhalifuhu da sharaɗin su ma maganar sahabban kar a samu abin da yake taɓa ma maganar su cikin Alƙur'ani ko sunna idan aka samu ya taɓa ma ƙur'ani ko sunna aje maganar sahabi ake yi a dauki bai a dauki qur'anin ko sunna din wa an la yu'ariduhu qawlu sahabiyyin akhar sannan shi ma sharadi na biyu na maganar sahabi ake magana kai, kada maganar wani sahabin ta cikaro da tashi domin a lokacin da suka cikaro to dole yanzu ana buƙatar tarjihi sai an auna a ga maganar wani sahabi ne ta zama daidai afinta ya ce kana fil kitabi idan ko maganar da aka fada yana cikin alkur'ani ne wa sunna ma yi khalifuhu abin yake taɓa ba to wajen al'akhdhi ma fil kitabi wa sunna ya zama dole a riƙe abinda da ke alkur'ani ko sunna aje maganar sahabi wa in kana aradahu qawlu sahabiyun akhar idan ko maganar wani sahabi ne ta ci karo da ta wannan sahabin to tulibat tarjihu bayna alqawlayn ana buƙatar a rinjayar da maganganun nan guda biyu da sahabin da yace wannan fari ne wannan kuma yace baki ne yi madogaran kowa sai a rinjayar da guda ɗaya amma ya ci karo ne da aya dole a ɗauki aya ajiye maganar sahabi ba maganar ma wani abin nan a ya ci karo da maganar annabi ne dole ajiye maganar shi samu a ɗauki ta annabi a sahabbai ne su biyun duka to sai a yi tarjihi wato rinjayar da abun a auna maganganun duka yi ce wa uhi zabin rajih sai a karɓi magana da tafi zama mafi inganci da kaunihi ta'ala saboda faɗan Allah ta'ala ya yi wa hallazina amanu a tsi'un Allah wa tsi'un rasula wa ulil amri minkum ya kun kai imani ku yi wa Allah biyayya da manzansa da shugabanni a cikin ku jagorori fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya cikin wani al'amari farudduhu ila Allah war rasuli kuma da al'amarin wurin alƙali shine wa wurin Allah da manzansa an gane ko in kun kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir matakan kun yi imani da Allah da ran tashin alƙiyama zalika khairun wa ahsanu ta'wila hakan da za ku yi kuma yadda Allah alkali ko manzon Allah su zamanto alkali shi yafi alkhairi kuma shi ne mafi kyawun tawili wa hadhihi risalatun muda da. yace wannan yar takaitacciyar littafi ne risala yace fi ma ta dul hadati ilayhi cikin abinda buƙat ake buƙatuwa min bayani hadhihi dima alma ko addima cikin abinda buƙatuwan mu muna son mu sani akan harkar jini akan shi ne ya danyi wannan ayi wasiƙa wa ahkamu hada hukunce hukuncen jinin wa tashmalu ala fusulil atiya kuma wannan littafi ya kunshi fasallan nan masu zuwa an fahimta ko na farko abin da zamu tattauna a cikin littafin yace al-fasl al-awwal fi ma'ana al-hayd wa hikmihi wa hikmatihi zai yi magana akan ma'anar haila da hikimar yin haila ta ko da yawa sun ma me hikimar da yasa suke haila ba kun fara ganin muhimmancin abin ko me hikimar da ta sa ake haila da ko wani abu da yawa ko za mu gani ne amma mu san me hikimar da ta Allah yi wannan abu me hikimar da ta sanya misali zan bada me hikima da ta sanya a shar'ance ake yin idda in majin mace ya rasu ta wata hudu da kwana goma kun san hikima akwai hikima a shar'ance misali ne me hikimar wato kaso na namiji ɗaya ya zama na mata biyu ne a rabon gado dira wani abu abubuwa bane da kuma za ka kamar kila ai a fili kamar ba wani hikima so aitar da shari'a cikin wata kawo shi kenan wanda ma ba ta da karfin imani a yadda ta cewa an cuci mace ko ba haka bane duk wani abu da ku gani akwai hikima a ciki babu abin babu hikima to shi ne anan malam ce a fasali na farko na wannan littafi zai tattauna akan ma'anar haila da hikimar yin haila lalle akwai hikima a cikin duk abin da Allah ya tsara domin ya isa ki gane akwai hikima da ya zama cewa mace ce kawai take hailan namiji baya haila ina fata kuna fahimta wannan kenan fasali na biyu yace fi zamanin haili wa muddatihi da zamanin da za a yi haila me zamani ana ana nufin ma'ana lokacin haila mudda din da kwana nawa ne ake haila ana fahimta alfasal salisu fasali na uku zai tattauna fi tsaware alal haila abubuwan da suke bujiro wa haila irin matsalolin nan na ya wuce kwanakin da yake yi ko ba ka bane ko ya zo ya tafi ya tawaka an gane ko sun khamis fil istihadati wa ahkamiha zai magana akan istihada wato jinin ciwo da hukunce-hukuncen da ke tattare da wannan kunce-hukunce hukunce-hukuncen na irin su implant da kuke kawa za ku ga al'adar mace ya rikice kawai shin al'ada ne wannan jinin da yanki koko a istihada ne an fahimta ko ta sha magani ne na family planning ko allura aka yi mata duk dai za mu zo mu ji wannan insha Allah ta'ala al-fasl as-sadis fi nifasi wa zai magana akan nifasi da hukunce-hukuncen nifasi alfasul sabi fasali na bakwai shine fiske imali ma na wal wato mace ta yi amfani da abin da zai hana zuwan hailanta ya halatta ta sha magani zan za ta je aikin haji tana so ta je ta dawo kar haila ya ko ko wani dalilin na daban ya ce auye julubuhu ko kuma ta sha abin da zai sa hailan ya zo da wuri ana fahimta ko kuma wa ma na ul hamli au za ta iya amfani da abin da zai sa kada ta samu ciki an fahimta ko kuma abin da in cikin ya zo ya shiga cikin ya zube ina ta ana fahimta duk wannan abin da ya faɗa suna da alhaƙa ne da jini to wa'annan su ne ababe fasallai guda bakwai da za mu tattauna da malam a cikin wannan littafi da izinin Allah kuma wannan shine mukaddima a kansa za mu tsaya in Allah ya kai mu darasin gaba za mu fara daga fasali na farko insha Allah ta'ala na'am sai littafi na uku fannin ta'amul ma'a zaujai malam mun shawi Allah ya ji kansa da rahama yace bismillahir rahmanir rahim muqaddima alhamdulillahi jalla sana'u godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bansa ya daukaka wa taqaddasat asma'u kuma sa'annan sunayensa sun tsarkaka shar'a az-zawaj ibada wato ya shar'anta aure a matsayin ibada ba al'ada ba wa ja'alahu bainan nasi ada sai kuma ya sanya shi zamanto tsakanin mutane al'ada ce an gane wannan ko ma'ana an saba da shi wa hadda alaihi fi kutubihi al munazzara ya kuma kwadaitar akan yin auren a cikin littafinsa wanda ya sauka. waccan magana da ya ce nasi ada ba yana nufin al'ada da aka saba ba a'a an san shi shari'a ce har ya zama gama gari a cikin mutane ana aure ina fata muna fahimta domin shi aure ibada ne ba al'ada bane sai yace ce wa sahaifuhu al-murtala ya kuma shar'anta aure a cikin takaddunsa wanda ya aiko kamar su sufi ibrahima wa musa liyu'ammira bihi albilad dan araya ƙasa da aure din ta hanyar aure ake wanzuwa idan da ba aure da tunumin kare wa yuslihu bihi alibad kuma ya zama dalilin gyaruwa da kimtsuwar bayi idan wani ya zama to ya kangare ko a kauye sai ku ji an ce a daure shi ko ba daurewa da igiya ake nufi ba ai mai aure ke ku ga ya natsu ya daina yawo fa huwa sakanar rilu rijali wal nisa shi aure kwanciyar hankali ne da natsuwa ga maza da mata wa mahadul lil abna kuma shimfida ne ga 'ya'ya wato hanyar da ake shimfida wa 'ya'ya wa ghaddun lil basar aure yakan zama dalilin rintsa gannai ga namiji da mace wa hifzun lil furuji wal nazar yakan zama dalilin rintsa farji wato ba za a yi zina ba sannan ya zama ya hana yawan kallace-kallacen matan da basu halatta ga mutum ba ko mijin da bai halatta gare ta ba malam ya ce wani ta hakikin sa'adatin saboda tabbatar da jin daɗin rayuwar aure wal fawzu bil manhatin rabbaniya da rabauta da kyauta ta ubangiji ta'ala wa surur da farin ciki walhina da ainihin wato kyauta wa tsardi shahana'i wal bagda da kore bakin ciki da gaba da kiyayya malam yace jama'a na afdalul nasaihi sai muka tattara nasihu masu tsada wal hikam da hikimomi wal da labarai takuna ibratan liman itabar dan su zamanto abin lura da wanda zai lura yau azantu ina fata ana fahimta kun ga ashe malam yayi kokari kwarai da gaske tunda da yawan ku wance da yawa daga cikin mu'a ko an ɗauka ƙur'anin kawai iya karantawa ko ba ka wani to ba haka wani ƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallam bala ya ce annabin rahama aminci allah tabbata a gare shi ya ce istausu bin nisa'i khaira ina muku wasicin alkhairi game da mata ku rike su da amana ku kyautata musu shine istausu bin nisa'i khaira sai annabi ya ce fa innal ata khuliqat min dila domin ita mace an halicce ta ne daga kashin haƙar ƙari shine dila Ƙasusuwan nan da suke kirjin mutum su ake ce ma dila ana fahimta sai ya ce wa inna awwadu shay'i fi a alahu kuma mafi karkatuwa a cikin ƙashin haƙar haƙarƙari shine na can sama na can saman ya fi zama kwam haka sauran za sun ɗan buɗa ba kamar wannan ɗin ba kuma hikima ce ta Allah ya yi shi a haka inda Allah ya kirjin mutum a buɗe haka a kwance nan da nan zai iya an duki mutum zai iya karyewa ko ya taɓa zuciyarsa sai aka yi ta haka yadda ta tattaro huhun mutum da zuciya ta kulle su a wuri guda don ba da kariya akwai hikima a cikin komai da Allah ya tsara ana fahimta ya ce to daga nan aka halicci mace yana nuna maka cewa mace ba ta iya ta zauna da mijinta har mijin ya ji daɗin zama da ita ɗari bisa ɗari wai ta miƙe mai yadda yake son ta dole a karkacanta nan zaka ji daɗi da ita kai haƙuri da ita a haka yau ta faranta maka gobe ta bakanta maka haka mace take idan ka ce sai ta miƙe ta zama kamar sahabiya sahabbai ma suna kuskure to sai ka ga cewa zaka iya karya wannan ƙashin karya ƙashin kuma shine saki ana fahimta to saboda haka malam yake cewa annabi ce in zahabta tuqimuhu kasartahu idan ka ce zaka miƙar da ƙashin nan na karkari wato ita mutum sai ta zama ga a sabbal yadda kake santa ba ta kuskure ba ta laifi ya ce za ka karya kashin karye kashin kuma mai ne saki sai ce wa in taraktahu idan kuma kama kashin haƙarƙarin nan ya ce lam ya zal a awad bai zai taɓa gushe bai na nan a haka ta ce kawai yau ta maka farin ciki gobe ta ɓata maka an gane ko sai annabi ya ce su bin nisa'i khaira ina muku cin alkhairi game da mata yanzu dukkan namiji wanda yake yana da niyyar zai yi aure annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi shi ansa na ga yadda matarka za ta kasance idan ka aure ta to bai kamata shi kuma ya fusata ya kyamaci matar ba a kan da ta mai wannan abin da dama an gaya masa abin zai faru ina fata kuna fahimta haka ya kamata wanda matarsa ta bata masa rai ko yayi mata laifi a wurinta abin da ta ce a wurinta ta yi ba laifi bane a wurin Allah amma ita ya mata laifi kowane irin laifi ya mata wani iri ne ya aka yi idan ranta ya ɓaci kawai za ta ce baka taɓa mun komai ba ko ba haka bane me ka taɓa mun to cewa me ka taɓa mun dinnan annabi dama ya gaya masa za ta gaya maka haka idan ta yi fa sai ta abun idan ya tuno da magana annabi zai ɓaci zai ɓaci zai ɓaci kuma shi ce ke ni da namiji kaza namiji kaza zaki ce tafi gidan ku a ba zai faɗa haka ba ai tunda ya san dama an bashi zata an sace za ta yi haka wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabin rahama min sha Allah subhanahu gare shi yace ad-duniya mata duniyan nan da kuke ganin ta abin jin dadi ce kayan morewa ne wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah mafi alkhairin abin jin dadin duniya ita ce mata ta gari wa qalat umama bint al-harith kuma umama bint al-harith take cewa me take a lokacin yace tu sibilataha qabla zafafiha tana wa yatta wasiya ne kafin ta tafi gidan aure ai gurayya tace ya ce yata tace in laki farakti wadana alladhi minhu kharajti zaki rabu da gidan da kika bari shine ma'anan wannan magana tayi kuma za a dauki yani daga Kaduna akai ta Kano aure an fahimta za a dauke ta daga anguwa kaza akai ta wata anguwa an fahimta ma dai zaki bar inda kika saba zuwa wani wuri yace wa khallabtil usha allazi fihi darakti kuma kin bar asalin gida ko shekan da kika saba da shi kika fito daga ciki wato na sha'ati wa kaburti gidan da kika taso kika girma ko gari ko anguwar da kika taso kika girma kin bar shi ila mai yace ila wakarin lam ta'rifihi zuwa ga wani wurin da baki ma san shi ba in saba kwanciya akan ki a mammatsai a takure yanzu gashi an kai ki dakin mijinki za ki kwanta daga cece shi a cikin daki akan gado guda da misali a karkashin rufi ɗaya kun ga dole akwai canji an fahimta a a kin taso ne a wannan anguwan sai kika koma wata anguwa za ki ga akwai bambancin environment a kila ma garin gaba ɗaya kika bari sai ki je wani gari kai kila ma ƙasan za ki bari akwai wanda ke aure ta bar ƙasan ma gaba ɗaya ya ce inda baki sani ba wa karina lam alifihi wato karin ana nufin abokin rayuwa wanda baki san shi baki saba da shi ba lam ta'alifihi baki saba da shi ba ina fata an fahimta yace fa asbih bi kalimat bi fa asbih bi malikahu malikan alayki ma'ana ki zamanto wato sarauniyarsa an gane zai zama sarkin ki kenan fa kuni lahu amatan ki zama baiwarsa shi mijin ya kullaki abdan zai zama bawanki idan mace ta zama bawon baiwar mijinta ta hanyar yi masa duk abin da yake so ka san me mijinta ke so za ta ainihin aikata menene bisu za ta ki bari to wallahi zai zama bawon ta tunda zai ta mata hidima ma sai a dauka ta zama mijin ya zama mijin ta cikin za dauka ai ta mai asiri ne a halin ba abin da ta mai ita ta mai da kanta bai wasta ne shi kuma kawai ya zama bawon ta ta zama remote sa a hannun ta yake sai abin da ta ce ina fata an fahimta ne kin taba jin miji ya ce matarsa je ki kawo kudin ka za ta tambaye shi je ki dubu je ki aljihuna ki dauka akwai kudi ki dauka maza suna faɗa ko ba haka wannan aminci ne ka haka ko ba aminci ba amma idan mace ba ta mijinta ba aminci tsakaninsu da kai shi zai je ya dauka abin shi ko in ya dauka ba ta dan karkata ta kan mata ta shi amma ya ce ga aljihun jan ko ga tafɗin jan zai ki ɗauka ina fatan kuna fahimta wannan ɗan karamin misali ne sannan ya ci ta ce mata wahfazi zilahu fisalan ashara ki tsare masa ɗabi'u goma ɗabi'u guda nawa goma ki kiyaye wa mijinki ta kulla ki zukuran wallahi zai zama taska a gare ki wannan abin riba ne ki tsare su in ji wannan uwa amma al'ula amma na farko daga ciki waɗannan ɗabi'u guda goma da mace za ta kiyaye wa mijinta falkudu ulahu bil wato ƙanƙan da kai ga miji mace ta zama mai ƙanƙan da kai ga mijinta ta hanyar ƙana'a ƙawa zuci duk abin da ya bata ta karba hannu biyu ta ce Allah ya musu albarka Katta raina raina ce ta kaɗan dan ka zaka bani ai ba zai isa ba ai kaza babu abin da yake da shi kenan ya bada ki zama mai haƙuri da ƙana'a ki karɓa ba wa husnul sam'i lahu wa ta'a da kyakkyawan ji wance ta shi kaza ke na an gama wa ta'a ta zartar da abin ba sai ta ga dama za ta tashi ba ba sai ta ga dama za ta bari ba ko yake ga abin da yake so ta ce ni ina da abin da nake so ya fi naka ko dole nawa za a yi ba naka za a yi ba ko ni ya zan yi da kaza mijinki ne yake son kaza kazan nan za a yi kawai mijinki ne bai san kaza kaza nan za a bari kawai wa amma salisa Domin wannan ya ce ula wa saniya ne ko na farko da na biyu wato farkudu lahu bi ta'a na biyu shine husnul sam'i lahu wa ta'a ko na uku da na hudu tace fattafaqqud li mawadi'i ainihi wa anfihi lura da inda ganinsa ke zuwa mana inda ya zo karke da idansa ya kalli wani wurin da zansa ba zai ji dadi ba a jikinki kare ganki da datti a jiki kare ganki da annakiya an fahimta kare ganki da ainihin wato birgiza kama ɗakin ki ba gyara an fahimta abubuwa da idansa zai gani ki kiyaye sannan wa an fihi da hancinsa kar ki bari ya shaki wani abu a bakinsa daga bakinki wata ne ya ji wari kin zo kusa da shi kina magana ba ki wanke baki ba daga cikin kuskuren da mata suke yi wai ba sa wanke bakinsu don mijinsu baya nan abinda ba su sani ba shine ko abinda ba su sani ba shine wanke baki tsafta ce ta yau da kullun na dan adam kina da miji ko baki da miji dole ki ina fata ana fahimta ko kuma mijin ma na abin da ya kamata mace shine tana tashi da sassafe ta fara da bakinta za ta zo ta iya tashin mijin za ta zo ta iya neman yin magana da shi ya zama ba ta damu ba tana ganin ai tare suka kwana ko kaza amma kuma wannan bashin yana fitowa in yadda ke shi zai iya jin haushi ina fata kuna fahimta sannan zai iya yiwuwa a ba wai bakinta ba ne kayan da ke jikinta ne ta shiga kicin da shi ta yi girki ta yi kaza yana ta warin hayaki kun ga hancin shi dai bata kiyaye masa wannan hancin nashi ba fala taqa ainihu minki ala qabihim tace kada ki kuskura idan mijinki ya auka ga abin da bai so mummunan abu wala yashmu minki illa tib rihin kada ki kuskure ya ji wani abu a jikinki ba ce kanshi walami kuma ki sani annal kahla cewa lallai kwalli ahsanul maujud shi ne mafi kyawun abin da ake akwai ma da kwalli na daga cikin abu mai kyau ki rika amfani da kwalli matsayin ki na mace sannan wa annal ma'a butse bil mafkud kuma wallahi ruwa shi ne mafi kanshin turaren da aka rasa kina da ruwa a gidanki kina da bohol kina da kaza me yasa ba za ki wanka ba za ki ado ba ba za ki kaza ba akwai matar da sai mijinta ya ce ta shi ke wanka wallahi za ku sha mamaki wannan abin da nake faɗa muku kuna mamakin wani abin ba zai faɗu ba Kuna faɗa na sani kuma yanzu inda za a zo ɓangaren mazan za ku faɗa wasu abubuwa saurara kusan akwai matar da in ba ta wanka ba yanzu za a iya gane ba ta wanka ba akwai wadda ko ba ta wanka ba za a gane ma ba ta wanka ba mace ita ce za ta iya hannunta ta iya gyara kanta ba ta ma yi wankan ba amma sai ɗauka ta yi wanka zai yi akwai tsafta tsula akwai 'yan madina ko akwai da za ta yi tsafta tsula ɗan wuraren da zai iya tada wani ojo mara daɗi sai ta ɗan fafesa turare da hoda ba zai gane ba ta ɗan shafa ɗan mai kawai shi kenan ba wai kuma ta yi hakan ba ne don ba ta so taimakon a ƙira lokaci ya ƙure mata ne gashi nan ya taho ko ya ce gani nan zuwa nan da minti kaza ko ba da mata sai ta danyi wannan tsaftar tsulan da zarar ta tarbe shi ya ji daɗi ya tafi sai ta wankan ta shi kenan. amma ba wai ki mai da shi al'adar ki ba idan yau biki ba gobe biki ba wallahi sai ya bayyana a jiki malama ta cewa ammal wa was sadisa na biyar da na shida fattafaqud li waqti manamihi wa ta'amihi wato ki rika kula da lokacin baccin mijinki da lokacin cin abincinsa kada ki kuskura sanin miji zai kwanta ki fara motsi kina birkice bincike a cikin daki wasu matan sai su zo su dinga bincike ko mijin ya kwanta su kunna wuta da kaza ko ba tambayen shi ma in kashe wuta ko in kunna sai dai ko a kashe ko sai dai ko a kunna ina fata kuna fahimta irin wa'annan buruntu a cikin gida da kuma lokacin da zai ci abinci ya zo ba ta gama ba shi yana jin yunwa sai ya yi jira rai shi ya ɓaci yana sa ran da ya zo zai ci ɗami sai ya samu ba ta gama ɗamin ba kuma sannan ma ba ta yi wankan ba ba ta shiryan ba kuma ta zo ta tarbe shi tana warin hayakin diddi abuwa sun hade duka kawai daga nan mai zai faru daga nan sai bambami kawai daga nan sai fada فإن التواتر الجوع ملهبة suke lallai domin wato yawan yunwa in ya taru yana tada hankali yana sa fitata yana sa matsala mai tada hankali ne abinda zaki dan yi kuskure da bai kai aka ba sai ya bude miki cuta. ba dan kuma saboda yunwa yake ji sannan ce wa tanzisun nawmi munaddasa ko mughassal ta kudawa mutum baccin sa yana bata rai wani ya kwanta bacci ana tashin sa an hargitsa baccin kina wani bai son magana wani bai ma son ai motsi Allah shirya da mu wa amma tabi'atu was-samina abu na bakwai da na takwas falishtirasu bi malihi kula da dukiyar mijinki akwai matar da take sakaci da dukiyar mijinta wannan abin nasa ne fensil ɗinsa ne bayaransa ne littafinsa ne kaza din shi ba abin da ya dame ta yara su ɗauko shi ta wasa da shi ba za ta an ba za ta hana su kwanan cin abincin mijinta ne kawarta ma za ta sa mata abinci a ci ko kanwarta ina fata kuna fahimta ba kula da kayan miji wa ri'ayati li hashmihi wa iyalihi da kulawa da martaban mijin kunyarsa abin da zai sa in aka gani a jikin ki kunyata zai bayyana ko karancin sai a ce ai miji a shi mijin wancan kaza kamar wanda zaka ta fito daga jeren wannan mijinta ta shanya a tsakar misali kin kula da yancin mijinki ko kunyar shi da martabar shi ikin eh, kin mai wanki kin wanke mai gajeren wando abu ne mai kyau kin wanke mai singlet samu wurin inda ba kowa zai gani ba sai ki shanya ina fata kuna fahimta hulasta ce ɗanki karami ya ɗauka kwaba a kan shi ya fito tsakar gida yana yawo ga hulan baban wani ga hulan wuce ana kallo wa iyalihi da iyalan gidan gaba ɗaya yanzu da ake nufi iyalai ana ƴaƴansa gaba ɗaya ki kula da su kar ki taka ciki kyale ƴaƴan mijinki haka nan ba tare da kula ba da hujjar cewa ko ba ki cika fe su ba ko ki cika fe ta kawai kika fe su a cewa ai su suna da hankali su za su yi magana a'a yara suna bukatar sa ido da kula da kuma umarni da nausarwa duk suna buƙatar wannan wa milakul amri fil mali husul taqdir yace tace babban abu da ya mallaki komai gaba daya a wannan al'amura da ake ambata akan dukiya shine wato kyautata kaddarawa ma'ana kyautata takadiri ma'ana kyautata abin mana nuna appreciating din abin da aka yi ba sai da zan yi shi da wasa ba mana ki nuna kin ji daɗin abin da aka yi miki kawai wa fil iyali husnul tadbir dangane da dukiya malam yake cewa ko malam ita take cewa husnul tadbir wato kyautata kaddara abun me jike koma tana komawa zuwa ga wancan magana ta faɗa ɗazu ne misali ya zo zai fita sai ya ɗauko naira ɗari ya baki to ki kyauta ta ƙaddara naira ɗarin nan ya yi ƙoƙari fa shi da fa wani zana nan ma mijinta bai samu ya bata naira ɗarin ba ta kyauta ta ƙaddara abin shefane ne ya kawo ki kyauta ta ƙaddara ka ya yi ƙoƙari wannan ma ai da yawa ai za su zai ishe mu abincin yau da gobe da jibi ma kafin Allah ya kawo ni wa fil iyali amma dangane da iyalai ko yadda zaki kyautata shine husnul tadbir kyakkyawan tsari tsari ba komai ne yara za su rika yi ba ba komai za su rika kallo ba kuna kallo suna kallo an fahimta ba kowane hira kuke da ke da mijinki ko da sa'o'inki ko kazan ki yara suna tsawon baki ba wa amma tasi'atu wal ashira na tara da na goma fala ta'sina lahu amra kar ki taba masa umarni kar ki saba umarnin mijinki wala tushi lahu sirra ko wala tushi lahu sirra kar ki yada sirrinsa abinda kuke tsakanin ki da shi ki zo kina faɗa a waje fa innaki in khalafti amrahu ki sani fa idan kika saba umarninsa aw garfi sadrahu to wallahi zaki kunta ta zuciyarsa ya baki umarni ki kiji wa in afshaytu sirrahu idan ku kika yada sirrinsa lam amani gadar hoto ba za ki taba amincewa ta a gare ki ba wallahi gadar zai iya miki rashin mutunci yanzu a waje an ce ai kaza abinda ko ba wanda ya sani daga ke zai shi a gida ya faru ko ma ya jima kai tsaye an ce ke kika faɗa to zai zo iya tayar miki da bala'i kuma ƙarshen ta yana iya rabuwa da ke ba ki da amincin cewa ba zai bujire miki ba saboda kin yada sanar ba summa iyaki wal farah baina yadayhi in kana mu'tamar kuma ka ki. a hirɗinki da nuna farin ciki a gaban shi a lokacin da yake nuna yana yake cikin damuwa ki zo ke ko kina ta murna wal ka'abatu bayna yadayhi in kana fariha kar ki yadda ki zo kina murti ki fuska kina jin haushi da damuwa a lokacin da kika lura mijinki kuma shi farin ciki yake ba a haka walami sannan ki sani ya ce yata annaki la tuqdirina ala zalika hatta tu'thirina hawahu ala hawaki wayan abubuwa fa da aka ambata gaba ɗayan su ba za ki iya samun su ba wallahi sai kin kiyaye sharadi guda daya me sharadin nan shine tu usirina hawahu ala hawaki ki fifita bukatan mijinki akan naki kina son abun nan tabbas kina son abu har zuciya amma tunda mijinki baya so to ki hakura da shi ki fifita nashi ko ke ma ba ki san abu in bai nan bai gurin sai ki so abun naki tabbas ba ki son abu amma shi yana so to ke ma sai ki so ki haƙura shi ne ki fifita bukatunsa a kan naki kina so ki dafa shinkafa ki dafa shinkafa ki ci ya ce tuwo yake so kar karki ce wallahi ba za ki tuwon nan yi tuwon nan ki fifita bukatar mijinki kan naki ana fahimta wa ridahu ala ridaki ki fifita yaddarsa akan taki fi ma ahabbti aw karahti cikin abin da kike so ko ba so in dai mijinki ya zama shi ne yana da zabi to ya zama zabin mijin shi ne kullum abin da zaki rika fifitawa shine kan gaba sannan wa ausa abdullahi ibn ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu haka abdullahi dan ja'afar dan abi talib shi ma yayi wasiya waye ma wasiya ibnatahu ya wa esta nasiha yace mata iyaki wal ghira ka shedin da yin kishi mai tsanani kishin da ke halaka mutane kishin da ke sa a kafurta kishi dabi'a ce ta halittar mace ya halatta mace ta kishi halal amma wuce gona da iri a kishi shine me shine haramun ana fahimta ya ce mata fa na ha ta tsala domin kishi shi ne mabudin saki yana sa a kai ga an saki mace wa iyaki wa kasarat al'adam ka shaidinki da yawan zargi Ka yi kaza ya kai kaza ka ci kaza ni kaza kaza yawan zargi da complaint ka shirinki da wannan fa innahu yurithu al domin yana haifar da bakin ciki da kiyayya ko mun san da yake miki zai koma ya kyamace ki ne wa alayki bil kuhli kuma ina miki wasiya da yawan sanya kwalli me ke nake nufi ta rika kwalliya fa innahu azyalu zina domin kwalli ado ne a daga cikin adam ma shi yafi kyawu sannan wa atyabu tibil ma mafi kyawun turare shine ruwa ki amfani da shi wajen tsafta Allah mu da kin sarki ya datar da mu so waɗannan su ne ƴan muƙaddimomi da muka yi sai Allah kai mu darasin gaba duka za mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka karanta ya zama daidai muna fata Allah mu da kin sarki ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karanci ilimi Allah mu da kin sarki ya fi mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah